العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم من اللتاف فيكه دمك أيتكم من اللتاف يسونا مختصر خليل fil fiqihil maliki wanda fadilatu sheikh al khalil bin ishaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake magana dangane da rantuwa ko hukuncin rambe-rambe za mu tashi daga darasi na ɗari da 177 inda mala yake cewa wa bai fari in في لا آكل ملك هذا الطلع أو هذا الطلع أو طلعا yace wabi far'in rantsuwa tana karyewa kuma dole yayi kafara idan aka yi amfani da wani reke daga cikin ratsunan abinda aka yi rantsuwa a kai ko da ba ya amfani da abin kai tsaye ba sai aka yi amfani da wani reke ko wani abu da ya fito daga cikin abin da aka yi ranzuwa a kansa kai zai fila akulu cikin mutumin da ya ce wallahi ba zan ci komai ba min ka haza tal'i misali daga wannan huda to duk ɗan itin da ka gwada ainihin hudansa kace kai rantsuwa kace ba za ka ci ba to wannan yana gwada lokacin da abin yake danye ko bayan ya nuna ko bayan ya bushe ko bayan an sarrafa wani abu duk abin da ya fito daga cikin wannan abin idan ka ci ka karya rantsuwanka don kaman ka yi wayo ne saboda haka wayonka ba zai fitar da kai ba aw hadha tal'a ko kuma wannan hudan dun wanda ya ce ka ka haza tsali kaman wannan hudan to da makamantansu kenan haza tal a wannan hudan kaga babu kamansa kenan to duk kalman da ya fada dai aw tal'an ko ce duk hudan da ya ce to duk abin da yake sai ya yi huda kafin ya nuna to ya shiga ciki ina fata an gane an fahimci hudan da nake magana Ya waɗansu ba su gane ba menene hudan dan ƙaramin dabino ɗan ƙaramin dabino da ya fito a cikin nonon su yake kira hudan hudan abu asalin hausa yadda suke fara kenan Kamar hudawa ne ya yi abin amma ba huda hudan abu haka suke fara saboda haka na taki na jake fara za a gaike ya fito ɗan ƙanƙani to idan ya ɗan girma ana kiransa bal kamar dabino akwai dabinon da yake zai fito ɗan yadda kasan tsiki haka yake shi wannan ba a ce sai dai fi akwai yadda suke yi wani lokaci idan dabino tana da matsala ko kuma yana jin sun gane namiji ne to sukan ɗibi waɗannan abin tsiki-tsiki ɗin 'ya'yan akan yi gari da shi sai a rinka barbaran dabino mace da shi wannan manoma dabino su suka sani to in ya ɗan fara girma za a ganki ɗanye sharaf kore sharaf amma koren nan sharaf normally ba ainihin girin ba ne za a ga da ɗan fari-fari a cikinsa to wata dabiniyan idan an fi laushi yake da shi ya sa za ga yara in dabiniyan da bata girma ba ne suka gane 'ya'yanta ga yadda yake to ba za su banta ba akwai wanda kuma bauri ne to daga nan ya girma zai dan fara ja shine zai koma yalo kaman yalo yellow haka ya fara nuna kenan ina fata an gane to akwai wanda kuma za a samu ruwa ruwa a cikin sa yake kiran sa rufa wanda ki baya yin kauda saboda suna da ɓangarorin dabinon iri daban-daban su a wajensu mu ma kamar yadda muke da mangoro a yanzu haka kun san da mangoro da gwaiba doni abin da ya bani mamaki ma shi ne tsada ina ji kai karan jiya ne koyaushe ne na ga yara da tsada duk wanda ya je ya samu bishiyan tsada in suka je suka samu bishiyan tsada a yanzu sai su zabge ta duka ina jin ko akwai menene suke sawa sai su zo su nika na kwana ɗaya ko biyu warai da gaske sai zo suna sayarwa 'yan firamare da 'yan islamiyya in ka gani abin ya baka sha'awa ka ɗauki guda ɗaya ka sha sai ka ji babu zaƙi babu tsane babu bauri a yadda ka san shi da sai dai ba ka san shi ba to mangwarori ma abin da ake musu kenan in aka samu mangoro sai a zarge har da danye don ba haka ba barayi sun yawa wani da mangoron ka a kewaye zai je ya zarge maka gaba ɗaya to gara ka zabge har da danye tunda kowannen lambu na sale toro ai za ka samu cewa abin ba sa bari ya nuna saboda sun bari mutane kwakewa za su yi saboda haka sai a zamge sai a zuba a leda a ɗaure ko a cikin kwalaye sai a ce ba za a taba ba sai bayan kwana biyu ko kwana uku to fa da bambanci tsakanin wannan wanda ya nuna cikin kwali ko leda ko kuma cikin ƙaiƙayi ko dusa da wanda ya nuna a sama da bambanci shi yasa wanda ya nuna a ƙasa inda a ƙasa ya nuna tsuntsaye ba sa ce saboda bai da daɗi su sun fi kin wanda ya nuna a sama don ya fi zaki ina fata an gani shi yasa masu kiwon bishiyoyi masu rainon bishiyoyi irin wannan ko masu yayin itace inda suka ga tsuntsaye sun fi yawa to da alama akwai abin da ya nuna wajen ne shi yasa za su caccake shi kuma sun fi irin bayan masu badin nan in gari ya dan waye su shi ne za su caccake su caccake su cici abin da za su ce to don haka muna magana ne akan kuda shi ne duk ya kawo mana waɗannan bayanai eh. illa na nabi zabibin sai dai har ila yau banda ruwan zaki na zabibi dun mutumin da yake wallahi ba zai ci zabibi ba to sai aka matse aka yi jutsinsa sai ya sha ruwan zagin to shi ma ya karya rantsuwa sai ya yi kafara anyway zabibi lokacin da ya bushe ya motse akwai waɗansu kamar inabi ne hakan nan yana kama da inabi in ya motse ya bushe ana zuba shi a cikin abinci ne mafiya yawa in aka dafa shinkafa sai a watsa zabibi a ciki wajen turaren karshe eh, an san turaren karshe ko kai ka san turaren karshe kai ba kai bojin su kulba ne eh, ka yi karatun gata kenan a gida kai karatu an san turaren karshe turaren karshe abincin da aka dafa lokacin da yake dahuwa yake dahuwa su waɗanda suke dafa abinci koyaushe sun san akwai lokacin da za a in aka kai za a iya cin abincin amma bai gama nuna sosai ba ya za za ga mata sai su rage wuta, in suka rage wutar sai su rufe shi su bar shi haka barai da gaske wani ma za a kashe wutar ne gaba da ya danganta daga abin da ake dafawa ne to wannan zafin shine zai ƙara sake shine yake kiransa turaren karfe kamar yadda yake akwai na farko idan za a soya nama akan tafasa nama suna kiransa tafasa daya in suka yi tafasa na farko din nan sai a sauke shi sai a zo a soya shi eh, to tafasan farkon nan normally idan za a soya nama ko za a yi dambun nama don haka tafasa saki na farko aka sauke shi sai a dan daddaka shi in ka daddaka shi akwai yadda suke yin suka zo soya shi na biyu kan watsa da kansa sai ya zama dambun nama mu ma saboda bodin sukul muka yi da kuma zaman da muka yi kusa da da tsofi eh, irin masu abinci din nan to ina gidanku kana yawan zama kusa da kitchen halayen abubuwa idonka to za ka fahimci waɗansu abubuwa da yawa sannan kuma duk wanda ya bojin su kulle ya shekara biyu uku hudu kai kake abinci da kanka ka san yadda ake gudanar da abubuwa shi yasa kowa gidanka ranka ya baci shi kenan kawai sai ka cire babban rigan ka rufe kofar gidanka eh sai ta zuciyanta kawai ka lura abincin ka kai sai dai kuma mafiya yawan waɗanda suka yi wannan zuciya din maza in suka yi sai su ba da 'ya'yansu sai su hana mata to wai ba a min haka in kai sai ka kai ba ni ba zan ci abincin maza ba sai kin ci to sai a yi haka domin a sasanta wa sulhu khairu a yi sulhu shi ya fi alheri na'am to don haka duk wanda ya rantsuwa ba zai ci zabibi ba sai aka yi jos na zabibi sun san mun yi bayanin cewa ana zubawa ne a cikin kamar shinkafa don haka zuba a cikin shinkafa shi zabibi zaki yake da shi amma su kasashen da suke amfani da ke su riga sun saba a cikin shinkafa suke zubawa ina fata an gani kamar yadda yake waɗansu kasashe maimakon gishirin da suke zubawa a cikin shinkafa su kuma shuga suke zubawa sai a zuba shuga a sa man gyaɗa sai a ci shinkafan ya sa aka ce al'adar mutane muhakkama sai dai in musulunci ya haramta kaga mu a nan ka ɗebo shuga ka zuba a cikin shinkafa to madara ko nono za ka ɗebo amma ba man gyada ba to amma wanda ya ɗibi man gyada ya zuba cikin shinkafa farar shinkafa ya zuba ainihin shuga ya ci da wanda ya ɗebo man gyada ko manja ya zuba cikin farar shinkafa ya ɗebo gishiri ya ci a cikin suwa ya fi lada a tsakanin suwa ya fi lada wane ne ya yi laifi wane ne bai dukansu ɗaya ne ko shinkafa farar shinkafa aka kawo aka ajiye ta yanzu kai ta hambuda shi kenan tun da lokacin da muke yara abin da yake kenan farkon fitowar shinkafa farkon fitowar shinkafa ba a jiran kayan miya ko kuma man gida inda an dafa ta haka haka za a rinka dunkulawa ana jefawa ana ci sun ka sha ruwa kai shi kenan amma yanzu mutane sun zama sakalu Allah kyauta na wannan kenan to za mu jera waɗansu abubuwa wanda su ma suna layin wannan ba sai na yi dogon bayani ba wa maraka talahamin da romon nama au ko na kitse ko na ɓargo ga wanda yake ba zai ci wannan nama ba saboda haka duk wanda ya sha romo to shi ma tamkar ya ci ne kun ga aisha ne domin romo ka ake yi ba ci ake yi ba shi yasa mutanen da idan suna so idan mutum bai da kudi sosai yana son ya ci romon nama ya ɗebe kewa sosai ya je sayo irin yan kasusuwan nan da sauransu in ka je wajen mahauta in kana son zallan nama akwai da za su baka in kana son zallan gashi akwai yadda suke idan hada maka za su yi akwai yadda suke hadawa to shi talaka idan ya je ba ya yadda ya sayi zallan nama masu hali su suke sayan zallan nama in kana da yara a gidan ka a hala da kafi saboda da yawa daga cikin mahauta kasan miyan gidansu zai wahala ba a sa nama a ciki amma dabaran da suke shine akwai kashi kamar irin na gwiwa ko na ina ne sun fi sawa a ciki shine miyan su take zaki amma ba wai don a ci naman ba to shi yasa annabi yake cewa idan za ka dafa kakinka ka yawaita ruwan ka yawaita ruwan saboda ruwan nan zai tsotse ruwan da yake cikin kashi ya baje to in aka zo shi ake tantsewa shi ake sha ba wai sai an ci nama ko kuma an ya kashin ba to don mutumin da ya ce ba zai ci nama ba sai aka yi roman nama ya karya ranzuwa ko yake wallahi ba zai ci wannan nama ba to sai aka dauki kidansa ko kwalgonsa sai aka yi farfesu sai ita ya karya ranzuwa wa ka qamhin da kuma ainihin gurasan da aka yi na alkama bi ma'ana da ya ga alkama yake ni wallahi ba zan ci wannan alkama ba to sai aka sarrafa alkama sai aka yi gurasa ko aka yi biredi to idan ya ci ya karya ranzuwa sai ya kafara wa asira inabin da kuma jus na inabi shi ma inabi ana cin sa danye mafiya yawan ana samun inabi biya nan amma zabibi ne zai wahala ka gani inda ba saudiyan ka tafi ba saboda shi yana ganin kaman ajiye shi a nan yana ba su wahala eh, yana ba su wahala shi yasa sai dai ka je saudiya lokacin da zaka dawo ka sa auna maka mudu ɗaya ko mudu biyu tunda ka riga ka saba da shinkafan su mai zabibi to sai ka zo kai ma ana yi ana dan watsa maka ana yi ana dan watsa maka in ya kare kuma to ko ka tafi umra ko ka hakura eh, ko kuma ka yi ka saboda kamar yadda ake tatse ruwan zabibi haka ake tatse ruwan inabi kamar yadda mu ma nan ake akwai jus ɗin mangoro akwai na gwaiba akwai na ayaba akwai na rake yadda ake tatse ruwan to haka ne saboda haka daga nan za mu iya fahimtar duk abin da kace ba za ka yi amfani da ke ba kamar rake ce wallahi ba zai sha wannan raken ba sai aka je aka matse sai aka kawo maka ruwan ce wannan wani ruwa ne aka ce ai tun da kace ba za ka sha raken ba ne shine aka matse sa ai shikenan ayan ka sha ruwan shikenan To ba za ka ci mangoro ba sai aka je aka matse mangoron aka mai da shi ruwa ya zama jus sai ka zo ka sha ina ganin wannan misali ya fi tun da mangoro ci ake yi eh, wasu suna ce shan mangoro amma sai ya yawa kamar mangoro da gwaiba ci ake yi ayaba ma ci ake yi ko eh, da sauransu to wannan kenan wa bima an batati alhinfatu da abinda alkama ta fitar inna wal amma idan yayi niyan gore yayi maganin gorin da aka masa shine inna wal manna ba wai shine yake so ya gorin ba wannan yana ba shi abinci sai ya ce kawai kamar irin samarin gidan kan nan sai a samu wani dan zuciya daman shi yana kwasan abinci yadda ya kamata ka wane ne wanda ya fi kowa ce aka ce gashi ka ce kai amma wannan ina ga kayi kato ba domin yana ciyar da kai ba ga ɗan fere za ka zamo tsuri kawai duk abincin gidan nan kai kake cinyewa yanzu duk masaran da na noman nan ina ganin kai nan kasa kake kashi goma kai ka ci bakwai a ciki ko shida a shi shi da kafa lamasa masa kawai sai ya zuciya sai ce to masaran da ka noma ake ci a gidan nan wallahi ba zan saki ci ba suke nan duk abin da aka yi da masarar da ka noma a gidan ba zai ci ba ta zaman da zai maka wannan ba kaninka ba kaninka ma sai idan ba kaninku eh, ba burata ba burata sosai kwarai da gaske ko kuma a samu akan samu dan zuciya haka wanda zai zuciya ya ce to shi ba zai sake cin abincin gidan ba to baka sani ba waɗansu sun yi karan zuwa a can baya sun yi zuciya ba ruwansu da irin wannan amma sun sake dawowa duk saurayin mai da ya zuciya ya ce ya bar kaza an an kwana biyu za gaishe ya yazo yana lalume sau nawa mutum zai ce ba zai kwana a gidansu ba sai ya je wani gida ya kwana kwana biyu kwana uku zai ga ya dawo da kansa an koro shi wani ma ko ba koro shi ba shi da kansa zai zo to don haka duk abin da za ka yi rantsuwa a kai ka yi takabanzan saboda abin zai je dawo duk wanda ya ce ba zai ce alkaman nan ba to duk abin da alkaman ta tsirar ko aka fitar da gare ta to ba zai amfani da shi ba amma idan inna walmanna idan yana son ya yi maganin gorin da aka masa ne don ya huce la a banda saboda muni wannan kuma kaga sai mai gida lokacin da ka zo sai ga abu yana da muni ana ta gyaggyarawa me za ku yi da wannan ai za mu yi abu kaza ne wallahi ko kun yi ba zan ci ba saboda muninsa to shi kenan bayan an gama an gyara ki an yi abin nan sai aka kawo ya kace ai na ce abin nan suka ce ka duba ka gani fa abinda kake tsammanin na muni fa ba haka bane yake nan da ya duba ko sai gani ya ce a'a amma mata akwai dabara yaya kuka yi suka ce ai ka kyale mu kawai in abu namu ne namu to wannan babu laifi din ya ce bai karya rantsuwa ba ina fata an gani saboda shi ya yi rantsuwa ne akan mu saboda muninsa ba zai ci ba sai daga baya kuma an cire munin sai aka gwada masa ya gani abin nan to babu matsala da kamar yadda malamai suka yi bayani Haule su isan min ko saboda muni shirya abincin saboda kawai ya zo ya ga mata kawai ya leka kicin ya ce a'a kasan wani lokaci idan mata suna da kicin mata da yawa da yara in ana yin abinci kamar kwakwafi in kana yawan kwakwafi za ka shiga kicin ko abin na wallahi wani abincin yi ba za ka ci ba ba za ka iya ci ba ko ba haka ba ne tabe mata dai ba zai gane ba mai mata dai ba zai gane wanda ba da yara da yawa amma ka san kana da yara da yawa ko waɗanda suka girma wani lokaci matarka akwai wani abin da za ta ce gala yaran nan ku je ku yi sai dai kawai sun bata ta dan gyaggyara ki ke nan a kawo maka a rufe daman kai kana sauri kawai ka yi wani lokaci ma za a kawo maka irin kunun nan wanda ake sa nono a ciki ko furan da ake abu yaro ya yi tumburi a ciki gauraya ki kawai za a yi alibu lebo a kawo maka a sau nawa kada wani a eh, eh, eh. ka gani ya yi ban gani ba zai dai kun san akwai kazanta cikin wannan akwai kazanta kwarai da gaske abinda yake abin kazanta ne wanda idan ka gani ranka baci zai yi yana da kyau musamman abinda yake na najasa ko abinda zai saka amai mata su ji tsoron Allah suke yaki. amma akwai abin da yake normal su mata su riga sun abin nan sun saba za ka shiga cikin kicin ka samu duk da ruwa jakali amma haka za a kwashe tuwo a zuba miya a yi menene na kan aka dauko sai a goge da tsumma a gaggyara shi sai a saka maka shi kenan su yaran gida su riga sun saba yadda su ganki jakal jakal haka za su ɗiba su ci abinci ko kwano ne aka ci abinci yadda yara suka ci abinci suka bar shi jakal jakal ka zo ka gani wannan kwano na ne aka yi haka to inda har ka riga ka gani ko an wanke aka zuba maka abinci sai ga kaman wancan jakal jakal din ne ko ba ka bane eh, to shine maganar da ake yi wata lokaci sai dai kawai rinka jaddada musu su rinka kokari suna tsafta amma ka bari yawan shiga kicin kana leka mai da me suke yi yaya suke yi wani abin idan ka gani to fa an kawo maka a da dan wani mayani haka wanda yake na barazana to ba ba za ka iya ce ba za ka ringa tunanin abin da ka gani da idon ka na kazanta ba bil hamani fil baiti duk wanda yake da banɗaki shine wa bil hammami rantsuwa tana karyewa idan mutum ya shiga banɗaki fil baiti a cikin gidan da yake wallahi ba zai shiga ba saboda ka duk ɗakin da kake ba za ka shiga ba amma akwai banɗaki a manne kuma banɗakin naka ne to in ka shiga banɗakin tamkar ka shiga ɗakin ne ka karya rasuwa ko da kuwa banɗakin ba cikin ɗakin yake ba yana manne da shi ne inda yana sani saboda ka taba jin ayi ɗaki ba ɗaki duk ɗakin da aka yi shi babu banɗaki bai cika ba warai da gaske bai cika ba ya zama gidan haya gidan haya ne za a takura mutane za a yi dakuna goma duka babu bandaki a can lungu sai a yi musu guda ɗaya na ba haya guda ɗaya na wanka idan aka zo sai a rage kudin to gan aka samu katti goma suka zo suka kama dakunan da mata matayensu da ƴaƴayensu in aka zo sallah su ba, waye zai fara shiga bayan gida da fito wani kuma in ya shiga kan dade ya kaga ko makarantu ne da ake za ga yi ban barkatai an yi ban barkatai ni dai ban san makarantu na yankunan arna ba amma makarantu na yankunanmu musamman universities da menene za ga yi wajen wanka daban wajen bahaya daban akan zara su haka yasa yake son ma a yi a jeji wani ya riga ya saba a kan ya shiga wannan waje gare da jeji sai je can jeji ya yi don a jeji ne mutum ya yi kaki na kwana daya kwana biyu kwana uku ya kan zama kasa shi yana da sauki tun da mutanen dama ya ba su san bayan gida ba don haka cikin ɗaki shi ne a yi masa bayan gida ko ta ciki ko ta waje mutumin da yake wallahi ba zai shiga ɗakin ba sai ya shiga bayan gidan da yake attach da wannan ɗaki to ya karya ranzuwa abin bai tsaya a nan ba da rigarihi wasu malamai sun fasara sun ce ranzuwa ta kare ga mutumin da yake ba zai shiga gidan wannan ba zai shiga gidan makwabcinsa wanda suke hale kun san da daga wani gida kana iya shiga wani gida daga wani gida kana iya shiga wani gida kwarai da gaske misali kamar a doyen nan ka shiga gida guda daya a bakin hanya to sai ka samu guda biyar duk a hale suke kana ka fitattaccen abinka da yake kawai kowa ɗibi da kanka ne har da kai a cikin gidajensu kuma lokacin babu ha'inci babu tuwatuwa saboda haka mutum ya biya san inda kowa yake bi ya tafi kowane ya ji motsi ma ba zai ce waye ne ba sai in ya ji motsi a inda bai dace ba kwarai da gaske shine zai ce waye amma ba haka ba zai yi magana ba saboda ya san mai yiwa mai wani gidan ne ya zo wucewa kamar yadda shi ma zai bi ta cikin gidansa ya wuce ya fita jinsa to da kace wallahi ba za ka shiga gidan wane ba sai ka shiga gidan makwabcinka wasu malamai suka ce ka kare ranzuwa sai ka yi kafara a baiti sha'arin ko kuma ainihin ɗakin da ake tara abubuwa kamar su to wanda yake manne da wani gida ko kuma wani ɗaki ka ce wallahi ba za ka shiga gidan ko kuma ɗakin ba sai ka shiga sutoyin da suke ajiye abubuwa sauran zuwa ta kare sai ka yi kafara ka hafsin ukriha alaihi bi haqqin kaman tsarewa wanda aka tilasta shi akan sa saboda wani haƙƙi ya je ya ci bakin mutane ya masa katutu ya gagara biya shi kuma ya ce wallahi ba zai zauna da wani a cikin ɗaki guda ba ko a cikin gida guda ba shi kuma ya ci baki ya gagara biya sai aka kamo shi da aka kamo shi a fi shi ma wancan ya yi wani laifi an kama shi an ajiye shi a ɗaki sai aka tura ku ɗaki guda kuka je kuka zauna kawai sai ka ganki kuma kayan rantsuwa ba za ka zauna da shi ba to sai ka yi kafara warai da gaske sai ka yi kafara ya sa yake bi haƙƙin saboda haƙƙi saboda ganganci ne ganganci ne kamar yanzu masu cin baki da yawa kana karamin ma'aikaci kana cin baki barkatai kuma shekara da shekaru ka gagara tattalin kullum zagin gwamnati a kara albaki in an gara albakin ma damuwa ne mutum ya tsaya a daidai gwargwadon abin na samunsa amma mutum ba zai tsaya ba ya je can ya karbi bakin buhun shinkafa ya je can ya karbi bakin jirkan man ya je can ya karbi bakin wato ainihin mai zani ko kuma fa ba wa matarsa zai kai ba sayarwa zai je yi ko kuma wani ma ya kai ma wata bazaura sai ka jiwa wa ya aure a wani waje ya kama ɗakin haya mutumin da gidansa na farko ma bai rike ba bai ba su hakkinsa yadda ya kamata ba ga irin wannan bala'i ne gaskiya bala'i ne kuma ka bincika za ka samu ko ɗan garin ne kame-kame ke yi balle wani za ka samu ya bar iyayensa a can ƙauye suna neman taimakonsa amma ba ya taimakonsu ya zo gari yana ƙarya ƙaryar na banza Allah ya kyauta saboda haka yi ƙoƙari a kiyaye duk wanda ya ce hakkin mutane sai aka kama shi aka je aka sake a wani waje sai ya haɗu da wani wanda ya yi rantsuwan ba za su zauna tare ba sai ga ki an haɗa su waje guda to kawai in ya fito koma daga ciki ya yi kafara rantsuwansa tun kafin ya fito ya riga ya karya rantsuwa kun ga sake aka yi ina fata an gani baki ya sa kansa ba me ya sa tun da an ce bi haƙƙin saboda ana ganin bai hakkin din akwai sakacin mutum a ciki shine na kawo misali da kananan ma'aikata da suke cin baki barkatai su ɗibi abin da ya fi ƙarfin su in zama a wannan anguwa ba za ta yi maka baka koma wata anguwa in zama a wannan gari bai maka baka koma wani gari ka je ka zauna don ka samu sassaucin rayuwanka matan da ka aura duk inda kake zaune nan za ta yi ta zauna inda ba ka'ida ko sharadi ya kai ba amma yanzu ka tafi abuja ka wuri wata mata sai ka ce to abuja za mu zauna ta ce bauchi ta ce a a waliyanta suka ce in bauchi za ka je ka zauna mu ba za mu ba za mu aurar maka ba ka ce a Abuja zan zauna to ko Abuja ka yi zabi sai dai ka bar ta ka ringa zuwa Bauchi abin nan ka dawo Bauchi ka ringa zuwa kana kwana biyu Abuja tunda kun yi kaida ba za ka riga ta daga wajen ba kuma kun ga ba kasafai ake yin haka ba ko daga Nijar ka zo Najeriya idan Allah ya kaddara aure za a yi aure aka yi aure ba mai ce maka kar tafi da matan nan Nijar haka ma in ka je Nijar ka je ka auro ba mai ce maka kar je da ita Najeriya ko ba ka bane to saboda haka in kama zuwa wani waje ko kuma talauci ya dame ka to ka dan canza waje mana ko Allah zai kawo arziki tunda ba inda aka ce nan ne arziki yake nan ne talauci yake gurgudan abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta wallahu yaqbidu wa yaqtu wa ilayhi turja'un la bi masjidin amma banda a masallaci in kace wallahi ba zan zauna da shi ba sai ga a masallaci safu guda kun yi kafala da kafala wannan ba yadda kai ya zanduwa ba ta kare ba sai dai ana yin sallah in shi ya tashi kai ka tashi sai ka canza waje ka koma gefe wa bi dukulihi alayhi mayitan haka ma idan ya shiga gare shi yana matacce fi baitin yamlikuhu a gidan da ya mallaka yace wallahi ba zan sake shiga gida mallakan ka ba inda ya gida mallakan ka ne ba zan sake shiga ba sai aka ce gashi ya rasu mai yiwa wani gida haka sai ka dauka ko ba gidansa bane sai da ka zo Allah sarki wa ne Allah sarki mun yi rigima mun yi kaza sai aka ce ai wannan gidan ma nasa ne to ran zuwan da kai sai kai kafara domin saboda mai duk mutumin da ya mutu ba a kai shi ba ai ba a raba gadonsa ba tunda ba a raba gadonsa ba wannan abin mallakansa ne haka za a zuwa rubuta kashin a raba gadi saboda haka kashi ga mallakansa duk da kasancewa yana matacce eh, labi da koli mahlufin alai amma ban da shigan wanda ya rantsuwa a kansa illam yanwil jama'a idan bai yi niyyar su zaman su tare ba shine kai ce wallahi ba za mu wato wallahi ba zai shigo wajenka ba amma kai niyyanka kun san karfa kumanta da maganan al'ada da maganan niyoyi da muka bala a can da kuma maganan munasaba na dalilin da mutum ya yi an ce a yi la'akari da su musamman ma malaman da za su ba fatawa ko kuma alkalan da za su yanke hukunci idan rikici ya taso sai ka ce wallahi ba zan shiga wajen wani ba to kai kana cikin daki sai ya shigo maka to in dai kana nufin ba za ku yi tarayya da shi waje guda ba ne in ya shigo ya jima bai fita ba to kai ka tashi ka fita in baka tashi ka fita ba to rantsuwan kan nan ta karye sai kai ka fara duk da kasancewa shi ya shigo tunda manufan ka baka son ku zauna ne tare ba wai shigan ne kawai wa bi takfinihi fi la naf'ahu hayata haka ma wajen yin masa likafani yace wallahi matukan kana da rai wallahi ba zan saurare ka ba ba abinda zan amfanar da kai ana cikin haka sai ya rasu da ya rasu sai aka zo aka fala muka sai tausayi ya kama ka tun da ya riga ya rasu kai ka ce daman yana da rai ne to shi kenan da ka zo sai ka ce aka zo za a samu masa ne sai ka zo ka taimaka kai abu tun da ka ce ba za ka amfani shi ba a rayuwarsa to yanzu yana hannunku yana cikin duniya tukuna bai tafi barzaki ba duk da kasancewa ya mutu tun da ba kai shi kabari ba ka taimaka ka sa masa likafani ko aka tone kabarinsa ko aka yi masa wanka ko menene to ka amfane shi saboda haka rantsu da kai ka karya sai ka kafara kamar yadda waɗansu malamai suka yi bayani wa bi akali min tarikatihi qabla kasmiha haka ma idan ya ci wani abu a cikin dukiyar da ya bari kafin araba Fila a kaltu a maho inda yake wallahi ba zan ci abincin gidanka ba to mutumin ya mutu an je an bi zinaifi mai yiwa an zo kofar gidan ana gaisawa da mutanen gidan sai aka fitar da abinci daga gidan wanda aka dafa shi kenan sai ka ci kai kana ganin tun da ya riga ya mutu shi kenan tun da ba a raba gado ba ka ci daga dukiyarsa ne rantsuwan da kai ka karya sai ka yi kafara sai na ausa auka na madina idan ya yi wasiya ko kuma ya kasance akwai baki a kansa dalilin da ya sa ya kawo mana waɗannan maganganu guda biyu tun mutumin da ya mutu ya bar dukiya in ya yi wasiya ba a gaggawar raba dukiyar sai an fitar da wasiyar nan saboda haka dukiya tana mallakan mamaci sai an fitar da wasiya an fitar da wasiya aka raba gado to kun ga ya shiga rabon kowa ya fitar da hannunsa haka ma in baki ya yi masa katutu duk mutumin da ya mutu akwai baki a kansa aka tara dukiyarsa to ba za a raba dukiyar nan ba sai an biya bakin nan kun san shi baki ba ruwan sama da ɗaya bisa uku duk wani zai zo ya rikice in ba ku biya ki baki ba dukan ku zai kai ku kara don a waɗansu kasashe ne mamacin masu yanzu an tono ki kun ga aiki tana ce kwarai da gaske waɗansu kasashen da ba na musulmi ba to don haka kai kuma da ta zo ke kai baka san da baki a kansa ba ba gama raba abin nan ba sai ka zo aka fito da abinci sai ka ci kuma ka ce ba za ka ci abincinsa ba to tun da ba a raba gado ba ka ci daga cikin dukiyarsa duk da kasancewa ya mutu to zuwan da ka yi din nan ka karya sai ka yi kafara shine abin da malai ke magana wa bi kitabin in wasala aw rasulin to za mu shiga wani bangare kuma mutumin da yake ba zan yi magana da shi ba sai rubuta takarda ya aika masa ko ya faɗa ma wani sai ya je ya faɗa masa ranzuwa ta karye ko bata karye ba shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh